Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya labaran duniya farko muhimman kaninsu iran ta itar da haran da aka yi a yankin zaku na kasar iraki shugaban kasar turkiya ya gayyaci takwaransa na kasar iran da halartar bikin buɗe wasannin haɗin kan kasashen musulmi an rantsar da ranil wickremesinghe a matsayin sabon shugaban kasar sri lanka an fitar da sunayen 'yan takarar wajen kwallon kafan afirka na shekara ta 2022 yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yitar da haran da aka kai a yankin zahu na kasar iraki kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir ka'ani da yake bayyana alhininsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa gwamnatin iraki da ma sauran al'ummar kasar ya da bayan da kasar iran take bawa kasar iraki daga an samu zaman lafiya a kasar ya ce iran tana ɗaukar zaman lafiyar iraki a matsayin zaman kasarta ne kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ba da duk wani taimako da ake bukata don tabbatar da hakan akalla mutane tara ne suka mutu yayin da wasu guda talatin da hudu kuma suka jikkata sakamakon harin roka da aka kai a yankin dohuk da ke arewacin ƙasa kamar yadda majiyar labaran yankin kurdawa ta fitar da afkuwan hakan a nasa bangaren firaministan ƙasar iraki mustapha kadimi ya tabbatar da irin matakin da gwamnati take ɗauka wajen daƙile masu kai irin wannan hare-haren ya ce gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace wajen kare al'ummar ta a wani bayani da aka fitar ma'aikatar wajen ƙasar turkiya ta bayyana harin na dahuk a matsayin na ta'addanci kana ta ɗora alhakinsa kan jam'iyyar kurdawa shugaban ƙasar turkiya ya gayyaci takwaransa na ƙasar iran domin halartar bikin buɗe wasannin haɗin kan kasashen musulmi shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan wanda ya kawo ziyara ƙasar iran don halartar taron zaman lafiya na astana ya tattauna da takwaransa na kasar iran ibrahim ra'isi gabanin taron inda ya mika masu goron gayyata na halartar bikin bude wasannin haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi a matsayin bako na musamman haka zalika shi ministan wasanni na kasar turkiya ya gayyaci takwaransa na kasar iran domin a dama da su a cikin wannan wasanni na kasashen musulmi za a gwada wasannin haɗin kan tsakanin kasashen musulmi ne karo na biyar daga ranar tara zuwa sha takwas ga agustan shekarar da muke ciki a birnin konya na ƙasar turkiya rashin inuwar hukumar wasanni ta samar da haɗin kai tsakanin musulmi kuma shi ne karo na farko da hukumar wasannin olympics na ƙasar turkiya ta shirya an shirya gwada wasan ne tun a shekarar ta gabata amma saboda ɓallar cutar covid-19 aka dakatar da wasan zuwa wannan shekara da muke ciki an rantsar da ranil wiskaramisinge a matsayin sabon shugaban kasar sri lanka rautanni sun bayyana cewa a yau ne aka rantsar da tsohon firaministan kasar har karo na shida ranil wiskaramisinge a matsayin sabon shugaban kasar sri lanka da ke cikin mawacin halin tabarbarewar tattalin arziki da ya haddasa gagarumar zanga-zanga a kasar da ta tilasta wa tsohon shugaban kasar tserewa ba shiri ranil dan shekaru 73 da haihuwa ya yi rantsuwar kama aiki ne a gaban babban alkalin alkalai na kasar cikin tsawaran matakan tsaro da aka ɗauka a masu dokokin kasar kuma ya nasara ne da ƙuri'u 134 daga cikin ƙuri'u 225 na 'yan majalisun dokokin kasar majiyar siyasa ta kasar ta bayyana cewa ranil ya gayyaci dukkan jami'in siyasar kasar da su shigo cikin mukarraban gwamnati mai soci talatin domin fitar da kasar daga cikin matsanancin matsalar tattalin arziki da take ciki tun bayan da ta samu yancin kai daga hannun 'yan mulkin mallaka na birtaniya a shekara ta 1948 sai dai dama daga cikin al'ummar kasa suna ta baba ko sabuwar gwamnatin za ta fitar da kasar daga matsalar arziki da take ciki. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. An fitar da sunayen 'yan gwarzon kwallon kafan Afirka na shekara ta 2022. Hukumar kwallon kafa ta Afirka kafa a takaice ta fitar da 'yan takara uku maza da wasu uku mata masu takarar kyautar gwarzo da gwarzuwar kwallon kafar Afirka na shekara ta 2022. An fitar da sunaye ne daga waɗanda kaf ta bayyana tun da farko da ya kunshi maza da mata da yawa don zaɓa waɗanda suka fi yin fice a nahiyar a bana. Daga cikin waɗanda suka tsaya takara a ɓangaren maza akwai Edward Monde ɗan Senegal kuma mai wasa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea sai Muhammad Salah ɗan ƙasar Masar da ke buga wasa a Liverpool. sai kuma na ukunsu wato sadio mane ɗan kasar senegal da ke buga wasa a bayern munich sai kuma ƙungiyar kwallon kafa da babu kamanta a afirka wato ƙungiyar ƙwallon kafa ta al'ahali ta masar sai rs barkani morocco sai wydad atlantic club ta morocco sai kuma tawagar ƙwallon kafa ta maza da ke kan gaba wato tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar kamaru masar da kuma senegal sai kuma matan da ke takarar gwarzuwar kwallon kafa ta afirka wato ajara nekut yar kasar kamaru mai buga wasa a internationalis mileno sai azizat oshola yar najeriya mai buga wasa a barcelona yayin da grace chanda yar kasar zambia kungiyar kwadago nrc ta mayarwa da gwamnati martani kan zanga-zangar ta shirya yi rahotanni sun bayyana cewa kungiyar kwadago ta kasa a najeriya nlc ta mayarwa da gwamnatin tarayya martani game da kalaman da ministan ya labarai na kasar layi muhammad ya yi na cewa zanga-zangar ta shirya yi game da yajin aikin kungiyar malaman jami'o'i na kasa asu baya bisa doka kungiyar ta nlc ta sanar da aniyarta ta gudanar da zanga-zanga a ƙasa baki ɗaya a ranar talata mai zuwa idan gwamnati ta kasa cimma matsaya da kungiyar ta asu da yake ganawa da manema labarai ministan yara bayan najeriya lai muhammad ya faɗi cewa ƙungiyar kwanago ba jam'iyyar siyasa ba ce kuma tana iya yin zanga-zanga don kare haƙƙin mambobinta amma zanga-zanga take shirin yi yanzu don kare manufa ce kawai a nasa bangaren shugaban ƙungiyar kwanago ta ƙasa ayubawa ba ya faɗi cewa ƙungiyar na da ruwa da tsaki cikin lamarin zanga-zanga za ta gudanar ba ta nuna goyon baya ba ne kawai domin kungiyar malaman memba ce a cikin kungiyar ta NLC. Kimanin watanni biyar kenan malaman jami'a na yajin aiki a Najeriya saboda kasa cika alkawura da gwamnati ta ɗauka akan yajin da suka cimma matsaya a kai. To ma saurare, ƙarshen labaran duniyan kenan. aminu ibrahim ke ke nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko suka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke bamu dama da mu tofa albarkacin bakin mu. To a yau dai ra'ayina shine dangance da eh, tsadar rayuwa a musamman ma lahiyar Afirka afirka ne musamman ma kasan mu ta eh, ya kamata mu yi adalci su duba gani a mu talaka shi ke shan wahala talaka shi ke shan wahala ya kamata so su kama talaka musamman ma cimaka a ce tsadar rayuwa ta cimaka wannan abu ne sosai wanda ke cimma talakawa tuwo a kwarya daidai da kilo da za a sai shi dala tamanin gomiya tara ya koma ɗari da wani abu litir guda na mai da ake sayan shi ɗari da wani abu yanzu ya koma wajen ɗari uku da wani abu dawa da ake sayan ta dala tamanin yanzu ta koma ɗari da sassin ɗari da saba'in diba mun gishiri wannan za a saye shi dala ɗari wannan ɗan taɓa wanda ake sayan shi dala arba'in hamsin ya koma dala sassin to wata irin rayuwa ce yanzu wannan talaka zai iya yi allah sa mu su ji wannan kukan da muke allah sa sauƙaƙa kuma a kawo ƙarshen wannan abu assalamu alaikum magana wa dozman moto, turbin tribune official adiyar sau assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran kuna tar da lori dan madan fara zikir latina uwa yau na shigo a madadin gaisuwa ta fitaccen dan siyasan nan sunushi jaku to allah da ya ji kanshi allah ka rahamce shi allah ka sa ya huta mu da muka yi saura ya ubangiji allah ka ba mu guzurtar da shi iyalin da ya bari kuma allah ka ba su hakuri da dangana kuna tar da lori dan madan fara zikir latina uwa tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta iran a sunana ahmed ladan girkau jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin kyaɓe a jihar sokoto najeriya ina son cikin wannan shiri a bani dama domin in gabatar da koke na musamman mu a ƙasar mu najeriya bisa ga ƙarin man fetur da shugaba muhammadu buhari ya to gaskiya wannan ƙarin man fetur da shugaba muhammadu buhari da kuma son a saisuwa ma 'yan kasuwa da kamfanonin man fetur to mu fatan mu dai ubangiji allah ka sa ya zama alheri kuma ya kasance kuɗaɗen za a aka saisuwa ko kuma ake a akwai to ya kasance kudaden nan a zo a yi amfani da su domin a raya aikin karkara musamman a matsalar tsaro a shawo kansa da matsalolin a raya karkara musamman godobai ne da kuma dukkan raya karkara musamman ruwan sha na godobai na matsalar tsaro ce da ko mai matsaloli ilimi ne to yana da kyau ba wai a waɗannan kuɗin a zo a aje su ba wasu mutane kawai su zo su yi gaba da waɗannan kuɗaɗen kawai suna kashe su gaban za fata na dai ubangiji Allah ka sa ya zama alheri wannan karin da aka yi nagode Ahmed Ladan Girkau a tashi lahiyar radio tehran assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran mai magana kwamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu a kowace rana muna tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan karin kuɗin mai da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi a gaskiya abun damuwa ne kuma abin tar da allah wadai ne muna kira ga gwamnatin najeriya ya kamata ta gaggauta duba wannan al'amari na ƙara kuɗin mai da ta yi ta jefa rayuwar talaka cikin mawuyacin hali a don haka muke kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da masu ruwa da tsaki a harkar gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata su gaggauta duba wannan matsala da suka jefa talakan najeriya a ciki da fatan allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta tsadar man fetur da ya kici ya ƙicin yawa a faɗin ƙasar mu najeriya muna godiya rediyo boh jamhuriyar musulunci iran mai magana ya kubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa boh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magarmu jamhuriyar Nijar. Eh zan yi tsokaci ne a dangance da rashi da muka samu a ranar Litinin kin wanda da ta huce ina mai sakon gaisuwar ta'aziyya ga dukkanin al'umma jamhuriyar Nijar eh musamman ma wanda suke nan cikin gida da kuma wanda suke ketare da kuma masoya jamhuriyar Nijar kin karan kanta eh a rashi da muka samu na dan gwagwarmaya kuma bugo da gari dan siyasa kuma bugo da gari masa masanin jamhuriyar Nijar masanin tarihin jamhuriyar Nijar masanin tarihin kasashen mu na Afirka da ma kasashen duniya ga baki da eh, mai suna eh, Sunoshi Tambari Jaku wanda muka rasa a ranar Litinin Kimar ta huce da sunana da sunan dukkanin mambobi na kungiyar masu radio muna ka sakon gaso ta aziya ga dukkanin al'ummar jamhuriyar Nijar wanda suke zama a nan cikin gida da kuma da ƙetare da musamman kuma masu yana Tambari Jaku eh, Allah ji kansa Allah ya masa rahama mu da muka sura Allah ya mana kyakkyawan karfi Allah bai wa haƙuri bayan sa haƙuri Allah ya musu albarka kuma Allah ya kara ma eh, jamhuriyar Nijar daukaka baki daya salamu alaikum BOH mure jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya to dangane da damar da kuke ba masu sauraron ku kuma in ci masu bibiyar ku na tofa albarkacin bakin su ni yau zan yi magana ne akan kukan ku da Allah da Annabi duk da cewa mun sha kira kuma mu ba za mu daina ba har sai mun ga insha Allah burin mu ya cika ya kamata ku fada da aikin ku aikin ku ya kawo Najeriya kamar yadda sauran kasashe suke sauraron mu kanmu 'yan Najeriya mu saurare ku duba da yadda kuna da mutane da dama masu mu'amala da ku 'yan Najeriya sannan kuna da masoyar yar dama 'yan Najeriya muna fatar za ku fada da aikin ku domin aikin ku ya kawo har Najeriya kamar yadda sauran kasashe suke sauraron ku mu ma mu ci gaba da sauraron ku to da wannan ne kuma zan jalin zamu shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. madala yanzu kuma sai shirin duniyarmu a yau. duniyar mu a yau.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 makiya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya bayyana cewa ba zai taba yiwuwa a ci gaba da tafiya a halin da ake ciki ba na yin biris da haƙƙin falasinawa musamman haƙƙin kafa a ƙasar falasɗinu mai cikakkiyar 'yancin kai don haka falasinawa za su ci gaba da tuntuɓar ɓangarori da nufin samun goyon bayan ƙasa da ƙasa don samar da tsare-tsare da suka dace da nufin hana bullar matsalar taɓarɓarewar al'amura tun kafin lokaci ya ƙure saboda rushewar shirin samar da ƙasashe biyu na falasɗinawa da na yahudawan sahiyuniya da za su rayu kafaɗa da kafaɗa za ta sanya a samu bullar zaɓuka biyu masu wuyar sha'ani da sarƙaƙiya a cewarsa a taron manema labarai da shugaban hukumar cin kwarya kwarar rashin kan falasinawa mahmud abbas ya gudanar da shugaban kasar romania klaus lohanis a babban birnin kasar bucharest bayan gudanar da zaman tattaunawa a tsakaninsu mahmud abbas ya buƙaci gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta ɗauki matakin cika alƙawuran da ta yi a yarjejeniyoyin da aka cimma da ita kan shirye-shiryen harkokin siyasa da ya ginu bisa tsarin samar da ƙasashe biyu na falastinawa da na yahudawan Sahuniya da za su rayu kafaɗa da kafaɗa cikin aminci akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 kuma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da haka da nufin kawo ƙarshen ci gaba da mame yankunan falasinawa mahmud abbas ya kara da cewa a halin da ake ciki yanzu ba yanayi ne mai ɗaurewa ba kuma falasinawa za su ci gaba da tuntubar ɓangarori daban-daban da nufin samun goyon bayan ƙasa da ƙasa don samar da tsare-tsare da za su hana bullar taɓarɓarewar lamari tun kafin lokaci ya ƙure saboda rushewar shirin samar da ƙasashe biyu na falasinawa da na yahudawan sahiyoniya lamari ne da zai haifar da zaɓuka biyu masu wahala da sarƙaƙiya yana mai jaddada cewa cewa duk da haka hukumar cin kwarya rashin gashin kan falasɗinawa a shirye take ta shiga cikin duk wani yunkurin samar da zaman lafiya ko kuma bullo da wasu shirye-shirye akan tubalin dokokin ƙasa da ƙasa da za su kai ga wanzar da zaman lafiya da tsaron yankin game da kawo ƙarshen mame yankunan falasɗinawa da haka zai ba da damar kafa 'yantacciyar ƙasar falasɗinu da gabashin birnin kudus zai zame fadar mulkinta Hakanan a yayin taron manema labarai da ya gudanar da shugaban kasar Amurka Joe Biden a ranar Juma'ar da ta gabata. Shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa Mahmud Abbas ya jaddada cewa har yanzu akwai damar samar da kasashe biyu akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 amma ci gaba da jan kafa za ta sanya ba za mu san abin da zai iya faruwa a nan gaba ba tun a shekara ta 2014 ce aka dakatar da zaman tattaunawa tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bayan da haramtacciyar kasar ta isra'ila ta ki sakin fursunonin falasinawa da take tsare da su tun kafin yarjejeniyar oslo da kuma matakin ci gaba da gudanar da bakar siyasar ta ta gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan shara wuri zaune mazauna a yankin falasinawa da ta mamaye a ranar litinin din wannan mako ne shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya kai ziyarar aiki birnin bucharest fadil mulkin kasar romania a wani rangadi da ya fara a kasashen turai kafin nan tun a ranar juma'a da ta gabata shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya gana da shugaban kasar amurka joe biden a garin baitulaham da ke gabar yammacin kogin jordan inda a zaman zantawarsu mahmud abbas ya furuci da cewa tun tsawon shekaru saba'in da hudu da koran Falasɗinawa daga muhallinsu tare da mame yankunan su a matsayin sharan fagen kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila har ya zuwa yanzu wannan bakar siyasar mamayar bata kawo ƙarshe ba kamar yadda Mahmud Abbas ya jaddada wa shugaban ƙasar Amurka Joe Biden buƙatar hukumar Falasɗinawa ta sake bude karamin ofishin jakadancin Amurka a gabashin birnin Kudus da kuma cire ƙungiyar 'yan Falasɗinu daga cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a mahangar gwamnatin amurka shugaban hukumar falasinawan ya kuma jaddada cewa har yanzu akwai damar samar da kasashe biyu da za su rayu kafaɗa da kafaɗa da juna wato yantacciyar kasar falasdinu da ta haramtacciyar kasar isra'ila akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 bayan ɗaukan matakan da suka dace waɗanda za su tabbatar da shirin zaman lafiya da sulhu a yankin falasɗinu da ma gabas ta tsakiya baki ɗaya mahmud abbas ya furta wa shugaban ƙasar amurka joe biden cewa tun bayan cimma yarjejeniyar oslo hukumar falasɗinawa ta miƙa hannu ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samar da zaman lafiya amma har zuwa yanzu babu wani tasiri da hakan ya yi wajen janyo hankulan mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila banda ci gaba da dogewa akan aniyar su ta aiwatar da bakar siyasar wuce gona da iri kan al'ummar Falastinu. Kamar yadda shugaban hukumar Falastinawa Mahmud Abbas ya jaddada wa shugaban kasar Amurka Joe Biden cewa akwai yiwuwar har yanzu ba a kai ga matakin kudurta aniyar samar da kasashe biyu masu makwabtaka da juna na Falastinawa da na haramtacciyar kasar Isra'ila ba saboda wasu sharuɗa da aka gindaya wa Falastinawa marasa tushe da madogara kuma hakan yana ci gaba da bakanta ran al'ummar falastinu A nashi bangaren shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana cewa gwamnatinsa ta ware karin kudade dalar Amurka miliyan 200 ga hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawa don ci gaba da gudanar da muhimmiyar rawar da take takawa kamar yadda Joe Biden ya yi nuni da cewa ana tallafawa hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falasɗinawa da nufin ci gaba da gudanar da ayyukanta na tushe musamman wajen karfafa ci cibiyoyi da tabbatar da gaskiya da riƙon amana game da yaƙi da cin hanci da ɓarnata dukiyar al'ummar falasɗinu joe biden yana mai furuci da cewa kada mu fitar da rai da yanke kauna a fagen rayuwarmu ta nan gaba ko da kuwa ba a kai ga samun damar cimma zaman tattaunawa da zai warware kuncin da yake damun mu ba hakanan shugaban kasar amurka joe biden ya yi furuci da cewa dole ne birnin kudus ya kasance ga dukkanin falastinawa da yahudawan sahiyoniya domin rayuwa a ciki yana mai cewa ya amince da cewa lalle akwai wahalar shawo kan kalubalen da ake fuskanta wajen aiwatar da yarjejeniyar samar da yantacciyar kasar falastinu da za ta rayu kafada da kafada da haramtacciyar kasar isra'ila yana mai jaddada wajabcin samar da kasashe biyu na falastinawa da na haramtacciyar kasar isra'ila akan iyakar da aka shata a shekara ta da da bakwai. a fili yake cewa tun kafin fara ziyarar aikin shugaban kasar amurka joe biden a yankin gabas ta tsakiya jaridar new york times ta kasar amurka ta nakalto daga tsohon babban jami'in karamin ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a birnin new york na amurka elon pinkas cewa babu wani tasiri da tsoma bakin gwamnatin amurka ke yi akan muhimman rikice-rikicen da suke tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasɗinawa elon pincus ya kara da cewa gwamnatin amurka ta yi ƙasa a gwiwa a fagen shiga tsakanin rikicin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ta fi mai da hankali kan ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma ba da himma wajen hada gangamin kawancin kasashen larabawa kan adawa da kasar iran maimakon neman warware rikicin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila a rahoton da jaridar ta new york times ta wallafa kafin fara ziyarar aikin shugaban kasar amurka joe biden a yankin gabas ta tsakiya ta fayyace cewa duk da matakin da gwamnatin amurka ta democrat karkashin shugabancin joe biden ta sake dauka na dawo da shirin gabatar da tallafin kudade ga falasɗinawa da kuma taimakawa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da nufin ci gaba da kula da 'yan gudun hijiran falastinawa da kuma matakin da ta dauka na sukar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida amma duk waɗannan matsayi nata ba za su kai ga yiwuwar samar da kasar falastinu mai cin gashin kanta ba kamar yadda jaridar ta kara da cewa tun bayan da joe biden ya ɗare kan karagar shugabancin amurka har zuwa yanzu gwamnatinsa ta gagara yin watsi da matakan da tsohuwar gwamnatin donald trump ta ɗauka na shelanta dukkanin birnin kudus a matsayin mallakin yakin haramtacciyar kasar isra'ila wanda hakan wani yunkuri ne na rusa batun kafa kasar falastinu mai cin gashin kai kamar yadda gwamnatin joe biden ba ta ɗauki matakin soke kudirin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump ba na gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan shara wuri zauna a gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye a matsayin halattacce duk kuwa da kallon da duniya take yi a matsayin marasa halacci da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa nan ƙarƙashin matsin lamba na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gwamnatin joe biden ta kasa sake buɗe ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke birnin kudus wadda donald trump ya rufe kuma har yanzu ofishin wakilcin falasɗinawa a ƙasar amurka yana rufe tun bayan da gwamnatin trump ta rufe shi sakamakon haka a watannin baya-bayan nan shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a yankin zirin gaza yahaya haya sinwar ya jaddada cewa suna tabbatarwa hukumar cin ƙwarya kwarar rashin kan falastinawa cewa babu wani abin da za ta samu daga bangaren amurka matukar al'ummar falastinu ba ta haɗa kanta ba don haka kungiyoyin falastinawa suna shirye su gudanar da ayyuka tare da ƙungiyar fata mai rike da madafan ikon hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa da nufin ganin al'ummar falasɗinu ta cimma burinta a fagen gugurmaya da warware rikice-rikicen da ke tsakaninta don kaiwa ga haƙoƙinta alsinwar ya bayyana cewa babban burin da suka sanya a gaba shine ganin an yantar da falastinu da karfin bindiga kuma babu ja da baya daga kan wannan buri kamar yadda babu dalilin da zai sanya al'ummar falastinu ta yi watsi da batun gwagwarmaya da makami matukar bata kai ga nasarar yantar da yankunanta da aka mamaye da karfi gami da wuce gona da iri ba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 madalla yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkamu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan abubuwan da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da ya sabu za muku daga rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kun yana saba gabatar muku da shi da kuma fatan su tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin mana yau da ɗora ne kan shirin da muka so mu da malam musa adam nage jos ta kasan najeriya wani tsohon malamin makaranta yau malam zai tashi ne kan a shar'ance daga ina ne za a faro tarbiyya malam ya shirya bismillah Assalamu alaikum jama'a masu sauraron in duniyar Hausa cikin wannan gidan rediyo mai albarka cikin tarbiyyar rashi na tarbiyya. Wanda mun ɗauko zango mai nisa mun yi shi na gama gari yanzu muna kan istilahat na musulunci a shari'ance a musulunci yaya ya kamata a yi tarbiyyar yara daga ina za a faru. to muna ciki mun karanta aya mai girma da ta yi bayani cewa sharaɗi muhimmi ya zama na akwai ƙauna da soyayya idan aka rasa su abin da za ku haifan a cikin rayuwarsa na duniya za ku cutar da shi idan har ya zama na a ciki ma fada ake ta yi cikin fada kuka samu cikin har aka haife shi kullum fada har ya yi hankali ya fara ganin kuna ta fada to shi kan shi sun cutar da shi a lafiyan gangan jikinsa ma kwakwalwansa tun daga cikin ciki bai samu kwanciyar hankali ba mahaifiyar kullum cikin bakin ciki cikin fada cikin fadace fadace ake ba natsuwa ba kwanciyar hankali saboda babu soyayya to iyaye suna yin katobara a nan sosai sai ya ɗauki iya wai za a auren dangi ko kuma an ci kuɗin wani a matsa ma yarinya auren da ba ta so wata ma dalilin ta kenan shiga uwar duniya su yi asara ta shiga kuma sayar da hali ya yi lalace ta shiga ya yawace yawacen duniya abu ya ɓaci kuma sun fi su to musulunci don haka ya a samu ƙauna da soyayya babu tilas saboda zama ne ba na kwana biyu ba na kwana uku ba zuwa ƙarshen rayuwa kuma saboda gina al'umma To yaran manyan gobe kuka masu wannan foundation me za su aikata a gaba? Sun tashi wasu su ba a nuna musu soyayya ba, shi ita ba ta son shi, haka abinda ta haifan za ta ji abin abinda ta haifan ma ya shafi zai shafi na rashin ƙaunar da soyayya don bisa tilas saboda tsoron iyayen ko kuma saboda ladabi ba ta son shi cikin ma ba ta son shi a dole ba ta kula da ciki amma in akwai soyayya shi zai yi ƙoƙarin ya kawo mata abinci mai gina jiki na abin da ake son masu ciki su ci don ya faranta mata rai ta ji daɗi kuna ɗauke da babban ƙwai ba san ko abin da Allah zai ba shi ba a gidan rayuwar duniya shi na shugaban ƙasan ku ne nan gaba ko wani babba a cikin manyan ƙasa ku karɓi masa fundishin marasa kyau kamar aka samu kwanciyar hankali akwai soyayya da kauna da jin tausayi to haka za a zauna a haifi abin da aka haifa shi ta ma tana son shi tana son abin da ta haifa amma ya zama kiyayya ya biyo abin da aka tun a ciki haka aka haife shi ya zo duniya ba za ta kula da shi ba kulawa kuma jinjir yana bukatar kulawa tsafta abinci kwanciya wurin zama hankalinsa rumburan ɗinsa kwakwalwansa ya dinga girma a hankali amma idan ya zama uwar ko ne ko kuma a samu uban dama shi ma dai kawai auren ba babu mai da niyan ba dole ne ma aka haifi ɗan bai damuwa da ya mutu ba zai kula da shi ba ɗan ƙaramin rashin lafiya magunguna abinci da ya kamata jinjiri ya dinga ci ya dinga lura da uwar ta ci don nonon ta yi kyau tun a cikin ciki ba a gina shi da kyau ba ya samu rashin kula ta fuskan abinci ya samu rashin kwanciyar hankali ta rashin kwanciyar hankali mahaifiya jini yana bugawa yana faɗa kila wani lokaci har da duka dukan har shafi ɗan. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku daga nan rajin BOH Hausa daga nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda ta ce kan bayanin yadda rashin nuna ƙauna ga iyali yake shafar ɗa da fatan iyalai suna amfana dole ɗan zai fito ba mai lafiyayyen kwakwalwa ba ba mai lafiyayyen gabai ba yanzu haka ana ba shi nonon ba sha'awa ba soyayya amma akwai sha'awa akwai ƙauna tsabta wanka wanki kawo wannan kawo wancan kuna gina duniyar ta gaba kuna gina ƙasar ku ne fa kuna gina manyan gobe idan aka masa irin wannan foundation mai za a samu a gaba to shi yasa za ka samu an haifi irwa ina yanzu sai a yi ta mamaki yaro ya zo ya kangare ma iyaye baya tausayin su baya jin maganarsu har zagin su zai yi in ma Allah ya mashi wani baiwa na abin duniya ba zai kula da su ba saboda su shuka shi da kyau nono bai sha nono cikin natsuwa ba bai samu kula ba a nuna mashi kula ba har ya girma ya fara hankali ya fara zama mutum kai sakaka ba makaranta mai kyau ba kulawa aka yi tashi da matsaloli da yawa wanda suka shafe shi ba a nuna mashi kauna bai san soyayya bai san kula ba to yadda tsirrai suke kusan haka fa muke ka kwatanta mana a duniyar hankali shuka ne da za a shuka ta ba a shuka ta da kyau ba a kula da ita ba ba cikakken ruwa ba taki ba yawan ciyawa da wanda aka gyara gona mai kyau aka shuka aka samu taki da ruwa lokaci-lokaci yau za a haɗa ya'yan ba da kyau wannan shukan ko a ce ‘ya'ya ne ko ‘ya'yan itacen da girman su da zaƙin su ba za a haɗa su ba kyan su a jiki ma a ido ma babu saboda wannan babu kula to duk wani abu mai girma a duniyar ɗan adam a duniyar rayuwa in dai abin nan ɗinan ko tsaro ne ko mutum ne ko dabba ne iya samun matsala tun daga tarihinsa farkon shuka shi a duniyar halitta ya samu matsalolin to abin zai bi shi rayuwarsa kuma iyayen ne suka cuce shi duk abin da ya shafe shi na rashin lafiya na gangar jiki da kwakwalwa su suka jawo ga musulunci ya kalli waɗannan abubuwa da idon basira ke to lalle ka nemi zuriya sannan in ka samu kuma a kaddara kuma ma kun yi auren soyayya sai ya zama na wani mugun iri kuka auro ka auro ko ka auro saboda tabbas ilimin kimiyya da addini sun tabbatar yaya kan gaji iyayensu da fuskoki da yawa da halaye da kiran gangan jiki kai har murya tarihi ya tabbatar shi yasa ma akwai bincike na zamani na dna ya tabbatar da haka ayin ƙur'ani ma sun tabbatar da haka bai annabawa daga cikin annabawan allah da suka yi ta addu'a Allah ya gadar da su zuriyansu ya risu ni wa ya risu min ali yaquba rabbi da Alhuradiyya. saboda haka ya san ashe wannan ba ƙaramin al'amari ba ne yake roƙo cewa ya samu gadon iyayensa kuma ashe ana gado kai ka sani kana gani mutum ya'yan kawai in ka san iyaye sai ka ga kamanni har da tafiya iran kwakwalwa halaye sauti da ɗabi'a hatta wajen ɓangaren ilimi za ga wasu ƴaƴan wasu very intelligent masu kwakwalwa sosai wasu kuma dolaye dolaye safihe safihe za ga wasu mutane gaba ɗaya haka ilimin su yake to jama'a nan za mu tsaya sai lokaci na gaba assalamu alaikum to sanar lokaci dai malam ya fara koro bayani to amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe na yi wa malam musa adam mai nage jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran ni alkun da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. masauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗa layo barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin zamu tabo taɓo batun nan ne na harin da aka kai abuja bambinin tarayyar najeriya inda aka tabbatar da cewa 'yan bindiga sun sun kai hari a gidan yarin kuje lamarin ya faru ne a wata ranar talata cikin talatainin dare inda bayanai suka nuna cewa wasu daga cikin fursunonin sun ranta a nakare cikin wannan shiri wanda ni awal kunya zai ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake kunshe da shi wani ganau ba jiyau ba ya bayyana cewa maharan sun yi takabbara tare da harba rokoki a cikin gidan yarin ya kada da cewa 'yan bindigan sun ci karfin jami'an tsaron inda aka yi ta musayar wuta na dan wani lokaci maharan sun yi takabbara sannan suka nufi inda 'yan boko haram suke kuma suka kwabutar da su don tattauna wannan batun na harin gidan yarin kuje mun gayyato mai da hayashin ko mai ritaya masanin tsaro a najeriya da ke kaduna garin gwamna don jin irin yadda jami'an tsaron kasar kewa yanayin kallon hadarin kaji domin domin da san cewa sojin da suke gadin wannan gidan yari a wato an janye su yan awowi kafin a kawo wannan hari ni yanzu ma nake jin wannan labarin kaga kenan kamar yadda nake faɗa lallai akwai conspiracy abin da ake cewa haɗin kai ta yiwu gwamnati ce za ta tsara haka a janye waɗanda za su iya hana waɗannan mutane zuwa wannan guri sai sun zo sun yi ɓannan su kamar yadda nake cewa ita tana jin kunya a ce da hannunta ta ɗauki 'yan boko haram ta danka wa 'yan uwansa a matsayin yarjejeniya tsakaninta da 'yan boko haram tunda sun ji yadda mutane suke cewa bai kamata ba to amma bari abu wata hanya ta inda za a nuna wa mutane 'yan boko haram ne suka je da kansu suka ko 'yan uwansu ta mai hankali wannan ya mafi muni goma ma a ce ke ce kika dauke su kika mika ma yan uwansu su maimako a ce su ne suka zo da karfin tsiya suka kwace su a hannun ki kaga wannan ya nuna gwamnatin tana da rauni yan bindiga na sun fita tsari sun fita kwazo to mejo an ce an kai awoyi ana wannan hari da aka kai gidan wannan yari wato najeriya babu sojoji ko yan sanda ko kuma wani abu na kota kwana gwamnati musamman yanzu alal misali in fadar shugaban kasa ce aka ce za a je a kai wannan halin ai kai ka san ba zai kai minti goma ko sha biyar ba an gama da wayanda suka je su yi wannan abu amma na tunda abu ne wanda ya shafi talaka ba a damu ba kuma musamman yadda nake faɗa an yi shi ne don a biya wata bukata zai yiwuwa ma a duk faɗin birnin tarayya abuja inda yake akwai nan ne fadin fa shugaban kasa nan ne kuma inda manyan hafsoshin kasar nan suke zaune da rundunarsu da masu kuma tsaronsu kuma shi ma kan shi bature yan sanda na kasa baki ɗaya wato inspector general shi ma a nan yake banda kwamishinonin shi da ke da mukamai daban-daban a nan gurin haka da ranto dss din so duk saboda haka babu wani dalili za su gaya mutane in ba wannan haɗin kan da muke cewa ko sakaci da aiki ba domin jo wannan watan ta maka sama babban waje ne kamar da kake faɗa sannan kuma akwai manyan mutane a wajen so ake cewa wato sun gudu ko kuma ba gan su ba to su na manyan mutanen da ake magana ana bi hukumomin gidan yarin da kansu sun ce su suna nan ba su yadda sun bi wancan ayari na waɗanda suka gudu ba kuma ana kokari ne dai kawai a dan sirka saboda kar a ce wa'ancan 'yan bindiga ne kadai suka yi awon gaba da 'yan uwansu suka tafi ana neman a dan dauki wani laifi a shafa ma wa'ansu wanda ba su ji ba su gani ba to Allah da ikonsa daga baya sai aka gano duk wa'annan da ake tsammanin sun gudun suna nan wasu ma su suke zuwa suna lika kansu domin dalilin da yasa wasu suka fita sun ce saboda sun ji artabin kamar zai shafi rayuwarsu shine suka fita suka sake a wani wuri kusa da inda ake yin abin daga ba kuma duk sun dawo saboda haka kaga ke da target din da kawai shine dama wa'ancan mutane yan boko haram da aka ce sun kubutar da yan uwansu kuma daga ciki akwai inda sun ma daɗe suna tsare tun daga lokacin gwamnatin goodluck jonathan to mejo an ce akwai kuɗaɗe da aka tafi da su daga wajen akwai daloli ma haka miliyoyi haka ya kai ganin kamar ya kamata a rinka ajiye wani kunna na karba daga wajen masu laifi in suka zo shiga cikin wani gidan yari to kasan ka'ida kenan akasari yanda tsarin najeriya yake ko da daga kotu ne aka ce a kai mutum remand abin da duke jikinsa zai tattara ya fitar da shi a rubuta ajiye kuma wa'yansu su kuma wa'yannan manyan sukan ba da kuɗi ne a ajiye a wurin saboda da shi za a rika musu fidima kuma ba suna fidiman kansu bane kadai su za ka ga har da fidiman ma sauran wa'yanda suke zaune tare da su a wurin saboda haka ni bai mamakin kasance irin wa'yannan manyan kuɗi a gurin ba sannan kuma su ma hukumomin suna da nasu kuɗaɗen na gudanarwa na abin da ya shafi samar da walwala da abincin su wa'yannan 'yan fursuna saboda haka daga karshe in aka yi lissafin irin wa'annan kuɗaɗe ba abin mamaki bane a ce sun kai haka kuma su dama irin wa'annan mutane suna kokari in sun je irin waɗannan wurare su kara ƙarfinsu su kara makamansu su kuma ƙara yawan jama'arsu to a cikin yanzu abin da suka yi sun karbi yan uwansu sun tafi da su sun kuma kara kuɗin da za su je su ci gaba da kudin su na mallaka makamai ta irin hanyar da su suka san yadda suke samun makamansu. me yake kuɗin na fadewa fa an ce wajen dala miliyan tamanin da biyu ba ganin kamar akwai dan cewa tsakanin ma'aikatan ma ko kuma dai ba ɗiba ba su nan danne su ce an kwashe. da dama yana buƙatar musamman in ka kula a wasu lokuta baya a najeriya akan ce za a je banki a fasa banki a ɗibi kuɗin da bai fi naira miliyan ashirin ba amma manajan banki da sauran hukumomin banki in sun zo sun an ɗibi kuɗi fiye da miliyan hamsin wannan saboda maganar inshora da abin da ko kuma za su iya samu bayan sun ɗan janye sauran da kansu to ko a bangaren gwamnati ma yan ai za su iya yin wannan don su ga sun tsira da abin da yake nan kenan ya zama to babu hanya ma da za a gano abin da akan yi sai da in su wa'annan 'yan bindigan ne suka ci abin da suka dauka bai kai haka ba wannan da shi ne abin da ya kamata gwamnati ta sa a yi bincike a kai. to mike game da rashin tsaron nan akwai maganganu da yawa da ake yi ɗaya da cikin shine kamar ana ba shugaban kasan umarni ne daga waje me za ka ce ya ka na tsohon soja. a gaskiya ba za mu ce ana ba shugaban kasa umarni daga waje ba saboda najeriya tana da ɗiyaucin ta kasa ce mai cin gashin kanta abinda da muke duba kawai daga cikin gida ne wa'yansu ba sa gaya shugaban kasa gaskiya musamman shugabannin rundunonin tsaron da kuma mashawartansa wanda su ne kamata su rika gaya mai akwai fa matsala kuma ya kamata lallai lallai a tunkare ta ta bangare kaza ko ga abubuwan da za a yi musamman mu duba mu ga wayannan sababbin hafsoshi da ya canza su sadda suka zo farko farko na aida kasashen su suka shigo amma daga baya sai ga abin yana kwantawa kuma kusan in ce an ɗauki lokaci mutane da yawa suna sare su ga an ce an kawo ƙarshen wannan abu amma ba a kawo ba koyaushe alƙawura ne alƙawura ne ba wata ƙasa da za ta zo daga waje ta ba shugaban kasar mu umarni kai ya kaza ko ya kaza kan abin da ya shafi tsaron cikin gida abin da dai za su iya yi kawai shine abin da ya shafi makamai ta inda misali an mallaki jiragen da gasu daga kasar amurka ne amma ta ginda sharuɗan da sai an cika wannan sharuɗa kafa a yi amfani da irin wayannan jirage to wannan shine kawai za a iya cewa umarni amma an ba haka ba waye yanzu zai ba shugaban kasa umarni cewa in yan boko haram za su je kuje prison za su kubutar da mutane kar a kama su a bar su su yi abin da za su yi ai wannan ma hankali ma ba zai dauka ba haka nan kuma abubuwan da suke faruwa musamman a nan arewa ta yamma ko kuma a ce gashi har kai kanka tawagar sojojinka ko kuma tsayarin wanda za ku je da zan bikin sallah an far musu amma a ce ba za a iya ɗauka wani mataki don a dakila da irin wa'annan 'yan bindiga ba kaga wannan abu ne wanda ba za a ce wai wani ne zai baka umarni kaka yi ɗau mataki a kai ba daga waje duka wannan sakaci ne abubuwa ne wanda yake ya kamata ka iya kiyaye su kai da kanka musamman tsaro shine babban makasudin kafa gwamnati da samar da gwamnati a kowace kasa musamman mu kasar mu Najeriya. to mejo shugaban kasa ya je wannan wato gidan yari wannan abin yabo ne daga nan kuma aka ce ya hau jirgi ya tafi senegal wasu na su kansu kan wannan batun to me zaka ce game da jawabin da ya yi to jawabin da ya kan abin da ya kamata ne zuwa wannan ziyarar shi ma abin da ya kamata ne amma abin da ya kamata mu sani shine ni a nawa tunani zuwa gidan yarin nan ba burgewa bane domin ai akwai waɗanda su ba laifin komi suka yi ba aka tama aka tafi da su aka je ana azabtar da su na ba da misali yaran makarantar yawo da dinnan. me yasa ba zai ziyarci makarantar ba wanda yara ne ba su ji ba su gani ba akai musu wani abu sai gidan yari dan an je an karbi masu laifi dan an kama wa'anda dama kama mune an kwace su an tafi da su an fasa wuri shine abun burgewa ne a wuri na ba wani abun burgewa bane da an kai wannan ziyara gidan yari ya ce wata makaranta da aka ce an saci yan makarantar ko an je an sa bam a wurin ko an je wani masallaci an ko coci an kashe masu ibada irin nan ya kamata ya je waɗanda basu ji ba su gani bane aka far musu amma ba wai inda za a ce an je an kama masu laifi an tafi da su shine za a je ana ziyara to ziyarar me za a yi a wurin a yi musu jaje ko kuma a yi musu menene bayan dama masu laifi ne to me ke wasu kuma suna na kaman cewa bai kamata ce kawai sun bashi kunya kamata ya ce kawai ya sallami maimayin wayannan ma'aikata ya kawo su ya saka a wajen me za ka ce ai sallama kaɗai ba yi ba da tuhuma wanda yake in ta kama mutum a ce an same shi da laifi na sakaci da aiki a same shi da wannan laifin yadda koya shekara talatin da hudu yana aiki ne aka ce an kore shi daga aiki gobe zai zama darasi ga wayansu amma a ce kai an sallame shi ya je abin da ya samu ya ci shi kenan ai kaga ba a yi ba ma yawa ma kasa adalci ba bai yiwuwa mutum ya aikata laifi ni a sani na aikin sojan sakaci da aiki shi kanshi babban laifi ne sannan kuma in har ka ba da dama wani ya zai aikata wani laifi wanda yake a cutar da kasa to aka ce a ma hukunci iri ɗaya da wannan mutumin to saboda haka babu dalilin da za a ce a sallame su daga aiki kawai kama ya kamata a yi a hukunta su in ya so daga karshe in ya kama a daure mutum shi ma a daure shi. to mijin da karshe shugaban kasar nan fa dan siyasa ne duk da cewa tsohon general ne ba ganin kamar cewa irin abubuwan sakin da yake game da tsoron nan zai kunyata jam'iyyarsa. a to maganin kunyata jam'iyyarsa a ya riga ya kunyata ta saboda shekara bakwai kenan ana yin abu daya maimakon abin ya ma ja baya sai karuwa yake kamar yadda daga shimfiɗa kai magana farko da al'amarin ya shafi bangaren arewa masu gabarci inda yan boko haram suke abin da suke yi maimakon a magance shi din kadai sai zaman to an samu waɗanda suke yan bindiga ne masu kama mutane suna garkuwa da su su karɓi kuɗin fansa ana haka sai aka samu masu shatar shanu wanda yake bandit ɗin nan kenan sun hana mutane noma sun kona garuruwa da dama da adadin daga karshe kuma sun sa ma wani haraji a wasu wurare kuma duk gwamnati tana kalan su ni ban ga wani abun kunya da ya rage wanda wannan gwamnatin za ta yi wanda ba ta yi ba kusan yanzu da yawa mutane noman ya gagare su fatauci ya gagara karatu ya gagara duk saboda rashin tsaro a je ana gyara makarantu da sunan ana so a haɓaka tsaro amma daga ƙarshe za ka gaba iya zuwa waɗannan makarantu a yi karatu kuma ta inda za ka san gwamnatin tana iya samar da tsaron amma ta ƙi ne ka irin inda ake hanya ta mota misali daga kaduna zuwa zariya ko zuwa kano in ka je irin wurin da nan ne tashar su waɗannan kamfani na 'yan kwangila za ka ga yadda aka jibge sojoji da 'yan sanda suna rakiyar turawa suna aikin kwalta suna rakiyar su suna aiki har su gama aiki amma shi talaka wanda da sa ne aka ba da kwangilan da kuɗinsa ake biyan sojan da sa ne kuma za a sa kwaltan an ban shi haka nan shi ya zo ya bi hanyar wanda yake a ƙarshe ga inda 'yan kwangilar ke aiki kana wuce su kaɗan za ka haɗu da 'yan fashi ko ka haɗu da masu fatan mutane ko ka haɗu da 'yan bindiga wanda daga ƙarshe ka ga an bar talaka daga shi saninsa amma wannan ita kwangila tun da dama kuɗi ake so a samu an riga an haɗa 'yan kwangilan nan ko 'yan China ne ko 'yan wace ƙasa ne da masu tsaron su har su gama aikin su kaga ashe za a iya ba da tsaron ba a dai niyya ba ne a ba talaka. masu raro a nan kuma kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a yamakon midiyo hayashinko mai ritaya masanin tsaro a najeriya da ke kaduna garin gwamna ni a wawal da na shirya na gabatar nake cewa sauran jikon masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa a yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.